biyu ga watan Jumadal Akhira hijira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a shekara 1439 daidai da 18 ga watan February shekarar miladiya ta 2018 wannan shi ne majalisi na 30 cikin jirgin kasuwar karatun littafin Alfiyatul Harif ga al-Imam Zaid bin Rabi rahimahullah al-Imam al yana mana karatu akan ta'arudul wasli wal irsal awul rafi wal waqf idan aka samu wasu masu riwaya sun rawaito hadisi suka yi wasu shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka rawaito the same hadisi amma sai suka yi irsali ba su faɗi sahabi ba ko kuma rafu wal waqf wancan muttasil eh, da mawqufi eh, da mursali wannan kuma marfu'i eh, ce sahabi ya ce annabi ya ce da kuma mawqufi sahabi ya ba labarin a matsayin fatawarsa da zamu tashi lambar baiti na 150 yake cewa waqila lil akthar وقيل الأحفظ ثم فما إرسال عدل يحفظ يقبه في أهلية الوصل أو مسنده على الأصح ورأوا أن الأصح الحكم للرفع ولو من واحد في ذا وذا إذا حكم yace wakila wasu kuma sun ce duk sanda aka samu wannan ta'arudin ra'ayi na uku kenan bayan da ya ambaci ra'ayin waɗanda suka ce wahkum wahkum li wasli thiqatin fil wakila bal irsalu lil akthar kaji ra'ayi da biyu kenan ko sai ce wakila al akthar wasu kuma suka ce a kowane yanayi kawai a karɓi wanda suka fi yawa a karɓi wanda suka fi yawa idan ya zama nan mutum ɗaya ne can mutum biyu wasu mutum ɗaya irsalu mutum biyu to za a shi mai biyun ne kawai za a yi kalli yawa saboda yiwuwar faruwan kuskure ya fi zama tendensin faruwan kuskure ya fi yiwuwa ga kaɗan fiye da yawa mana idan su uku suka haɗa kan cewa mai riwayan ya ba da ita matsayin mursala mutum ɗaya kuma ya zo da cewa mai riwaya ya bari ta a matsayin muttasila to waɗannan masu yawan maganarsu ta fi kusa da ita ce daidai wasu suka ce kawai itlaqan haka za a yi wa qila wasu kuma suka ce a'a a ɗauki wanda ya fi ƙarfin hadda kawai a ciki wacce magana al hakim shi ya goyi bayanta a cikin littafin al-Madkhal nashi al-Mustadrak al-Madkhal da yayi al-Sahihai sai sai kuma ita kuma wannan al imam al imam al-khatib bagdadi ya kawo ta a cikin al-kifaya cewa za a duba wanne ne yafi karfin hadda ko da sun fi yawa in ya zama ya fi su karfin hadda to shi da shi ba wannan ita ce kan magana ta hudu kenan summa sannan kuma idan muka dauki wannan magana ta hudu cewa al-ahfazu din fama irsalu adl yahfazu yaqdhu mutumin da yake eh, adili mai hadda wanda yayi irsali to wannan irsalin nashi ba zai soki nagartar fi ahliyatil wasil ba zai soki haddan mutumin da shi kuma ya wasala ba Sani maliku ya kawo mursali sai wani wanda bai kai maliku hadda ba a wannan tabaka sai ya kawo shi mausuli to ba za a ce tunda maliku ya fi shi hadda kuma mun karkata zuwa ga karban riwayan maliku ba za mu ce to yanzu nashi ya zama dalili shi akan bai da hadda ba kuma gane ba zai zama la ya eh, eh, eh, fama irsalu adlin yahfazu yaqdahu fi ahliyatil wasi wancan mutumin mai karfin hadda ba zai zama dalilin sukar nagartan shi kuma wanda ya wasu din ba au musnadi wannan au'anan anan bi ma'ana wa musnadi haka suka fasara ta kamar yadda yake a cikin fadin Allah summa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun ma'anan shi wa yazidun mun aiki shi zuwa ga mutane wasu guda dubu ɗari wanda kuma suna ci gaba da karuwa ba wai Allah ya yi shakka game da adadin bane da da duk mutane kullun karuwa suke yanzu da asuban nan zuwa dole a garin nan an karu da ka ji ka bincika zaka ga an haihuwa ko to shine wayazidun mun gane au tana zuwa da irin wannan ma'ana irin ta ce ana wa musnadi ba zai zama dalilin sukar wannan riwaya ba ko kuma dalilin sukan duka riwayoyin mutum in ba zama dalilin sukan duka riwayoyin shi ba fa bil ahra ya zama ba dalilin sukan wannan riwaya to amma tun da ya fara ambatan wancan sai ya kawo wannan cewa ah, riwayar da wani ya kawo dan shi an fi shi hadda sai zama tashi ce kenan sharza ko waccan ce mahfura ta wanda fi shi hadda to da wannan sharza ba za ta zama dalili akan cewa to daga nan madina an karewa ya ba. ita kanta ba za ta zama dalili akan mu dinga taka tsantsan da sauran riwayoyin shi ba alal asahi yace bisa magana wata inganci wara'au anna al asah al hukmu lirrafi kuma su malamai suka ce abin da yafi inganci a inda aka samu waqfu da raf'u to mafi inganci shine wanda ya kawo shi marfu'i a dauki nashi walau min wahidin koda mutum ɗaya ne fi za wa za kama haka a wannan din da wancan wato kowanne a kalli wane ne ya ƙara wani abu da babu a riwaya wani domin wannan sabon karatu ne sabon ilimi ne kuma a sahabban sukan bada riwayar galibi ne wata rana sai mutum ya bada karatun kamar fatawa yake bayarwa ba tare da ya ce annabi ya ce ba sallallahu alaihi wasallam sai wani ruwaito a haka randa kuma ta kama ya bada riwaya zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yau kuma ya rafa aikin, to wannan rafu din karin ilimi ne ba za a ce za a ki karban shi ba saboda suwa ne da suka ruwaito basu basu basu rafa ba inna ma yana nuni zuwa ga kowa ya rike amanar abin da aka ga masa wancan duk da yana da masaniya akan hadisin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa amma ran da malamin ya bashi bai ce sahabin ya ce annabi ya ce ba ko to ba zai zo ya ƙara ya ce an ce annabi ya ce shi kuma wanda aka bashi cewa annabi ya ce ba zai ga ah, to tunda su wani su ba su ce nasu a nasu ba su ce annabi ya ce ba kuma sun fi ni karfin hadda bari ni ma kawai na tsaya yayin da suka tsaya ko mun gane ba wanda zai tasannu'i kowa zai je koyar da abinda a haka ya same shi wannan ya daga cikin amanar malaman hadisi da Allah subhanahu wataala ya huwace musu to zamu wannan karishin ah, na ranar ne sai mu tashi dake cewa at-tadlis tadlisul isnadi kaman yasqutu man haddathahu wa yartaqi bi an wa an wa qala yuhimu ittisala wa ah, qala yuhimu ittisala wa waqtul wa qala yuhimu ittisalan waqtul في أهله فالرد مطلقا فكف والأكثرون قبلوا ما صرح ثقاتهم بوصله وصحها وفي الصحيح عده كالأعمش وكهشيم بعده وفتش وضمه شعبة ذي الرسوخ ودونه التدليس للشيوخ أن يصف الشيخ بما لا يعرف bihi wa za bi maqsadin yaqtalif wa sharru fa sharruhu lidha'fi wastisghara wa kal khatibi والشافعي أثبته بمرة قلت وشرها أخو التسوية يتي التدليس asalin lafazin at-tadlis daga ad-dalas shine wato lilliba abu abu wanda kamar yadda duhu ke lullube haske a cikin dare wannan shine addalas suna suna amfani da lafazin ne da nuni zuwa ga abin da ya faru a cikin isnari da ake tablisi na lullube wani asalin hakika a tablis da wasu za a cewa magudi ko rufa-rufa to akwai idan mutumin da yake abin sai a ce mishi almudallis ismul fa'il alladhi yudallis shi kuma hadisin sai a ce al-mudallas wato ismul maf'ul kenan tadlisu isnadi kaman yusqitu man haddafa tadlisi a cikin isnadi rufa rufa magudi a cikin isnadi shine kaman yusqitu kaman malami mai riwaya wanda yusqitu man haddafa sai ya goce mutumin da ya ga mushi wayartaqi bi wa an sai ya haura kan na sama da malaminsa ya ce an ko anna wannan ta biyun anna ce mushaddada amma aka mata tafifi saboda saboda abin nan wazini zaka ga ya mata shadda kuma ya mata ɗauki ko wani yanayi mai ban mamaki to mutum ne ya yi riwaya daga wani kuma ya yi zamani da malamin wani dukansu ya gamu da su don ya mai makon ya riwaya daga malaminsa daga malamin malaminsa sai ya cire malaminsa sai ya ruwaito daga malamin malamin da wata siga wadda za ta zama a cikinta akwai jirwaye mai kama da wanka ba ta nuni zuwa ga anji ba ta nuni zuwa ga zuwa ga ba ji ba ita ce kama an fulani ko anna fulanan qala ko qala fulanun to waɗannan an samu malamai da dama daga cikin manyan malaman hadisi suna yin wannan za mu zo mu ji sunayen wasu da misalai a kai wannan shi ake cewa tadlisul isnad idan ya zama bai gamu da wancan na saman ba to ba sunan shi tadlisi ba amin ya zama bai da riwaya daga wancan na saman daga na biyu amma yayi zamani da shi ya zama ah, mursalun khafi shine riwaya daga wanda kai zamani da shi amma baka yi riwaya daga gare shi wannan ko riwaya daga wanda kai zamani da shi kuma kai riwaya daga gare shi amma wannan riwaya bizzat ba daga gare shi bane sukan goce eh, eh, mutumin da ya gaya musu ne ko dai dan raunin sa suna tsoron idan sun bayyana hadisin ba zai farin jini ba ko kuma wani lokaci dan karancin shekarunsa ko kuma dan wani bambancin ra'ayi yana faruwa wani kawai bambancin ra'ayi ne in ya faɗi wannan hadisi yace daga wani to za ga wannan riwaya misali idan ya zama malamin da ya gaya masa dan shi'a ne wannan riwaya kuma ta zo da wani abu da ya saba ma aqidar shi'a ko ta zo da wani abu da abin da ke goyen bayan shi'a to duka zai zama abin cici ku ce a gun dalibai cewa a ah, to yanzu wannan malamin ya ruwaito abin da ma ya abin ma ya ci diddigin mazhabin shi kenan ko kuma ce a to yanzu wannan yana so ya rawwada mana mazhabin shi kenan ma'ana a san da abin ya goyi bayan mazhabin sa ko mun gane to sai ya goce wannan malamin dan gudun duk wannan abu amma Allah ya ba malama hadisi wato fada ta kamo ire-iren waɗannan mutanen da su sun kakkamo su sun yi bayani akan su babu wani mutum da yake tadlisi a duniya hadisi wanda malama hadisi ba su faɗi cewa yana yi sai an ce wane yana tadlisi kuma ga irin shi wani na tadlisi ga irin nashi ga yadda ake mu'amalantar tadlisin sa walillahi alhamd walillahi darru wa qala ko yace qala yuhimu muttisala yana mai kokarin ya ruda mutane akan cewa a karba kamar akwai saduwa tsakankanin shi da wannan wa fi ali an yi sabani game da mudallisai farraddu mutlaqan fuqif tun kuɗe tadlisi kai tsaye a ce duk wanda ya tadlisi a jarraha shi a faɗa da riwayarsa a ce majruhi ne to waqif ai wujida an samu wannan daga wasu malamai akwai al-Imam al-Qadi Abdul Wahhab ya ambata a cikin kitabul mulakhas cewa wannan shine zahirin mazhabin Imam Malik Imam Malik idan ya kama kana da tadlisi to yayi watsi da kai kenan a gun shi tadlisanci siffa ce da za ta jawo maka jar saboda kana yin wani abu da za a ce gudi ne ko rashin rashin gaskiya ne ko rashin bayyana abu yadda yake da haka a a Imam Malik da wasu da zamu zo mu ji yanzu zai faɗe su suna daga cikin malaman da suke ganin tadlisanci dalili ne akan rashin gaskiyarka da haka sai su watsi da ainihin wato wannan riwayoyin naka amma wannan ra'ayi ne wanda yake akwai tashaddudi a cikin sa wal aktharuna ƙabalu ma sarraha wasu kuma suka karɓi abinda aka ce mu dallifi. a inda yazo yayi tasrihi ce haddasana, to a karɓa, inda bai ce haddasana ba to alakata sai an bincika ma sarraha thiqatuhu idan amintacce ne ya bayyana yace haddasana, to a karba bi wasli a ce ya sanar da shi kenan wasuhiha aka ce wannan riwaya ita ce wannan magana ita ce mai inganci ta ita ce malamai suka yi ta kamar da al-Imam al-Khatib Baghdadi ya ambata a cikin al-Kifaya da shi da Ibn Salah a cikin asalin wannan littafi na muqaddima wa fi sahihi iddatun kal a'mash a cikin littafan da suke ingantattu kamar Bukhari da Muslim da ire-irensu akwai iddatun akwai mutane da dama mudallisai waɗanda ake karɓar riwayar kal'amash kamar Sulaiman bin Mihran al'amash rahimahullah al Ahmad amma shi ya kyamaci tadlisin al'amash kamar da ɗan shi ya tambaye shi ya ce, dan me kake kin tadlisin a'amash yace li annahu la an amman yudallis Don baya damuwa daga waye ke tadlisi to bayan a'amash akwai ah, ah, bayan bayan bukhari daga cikin waɗanda suke karɓan kuma suke amin bayan bayan al-Imam Malik daga cikin wanda suka kyamaci tadlisi sai shu'uba gashi nan zai zo ga mana shi shu'uba yana daga cikin wanda suka kyamaci tadlisi muguwar kyama eh, har yake cewa ma shi da ya tadlisi gara yayi a haka an udallisa da an udniya akhaffu alayya ko a habbu alayya a wani riwaya an udallis yana ganin saboda kaiwa matuƙa wajen ganin munin tabbisanci kuma baya sassautawa wajen kyamata da yin jarhi ga wanda aka sami shi tabbisi shine yace wa kan hushayni hakanan kuma kaman kushay ba'da hushaym ibn bashir ibn al-qasim kenan as-sulami abu muawiya Hushaim ibn Bashir wanda ya daga cikin jalus sita shi ma babban malami ne ya rasu da shekara 183 Hushayn ibn Bashir Abu Muawiyah as-Sulami shi ma yana tadlisi mugun tadlisi na daga du'afa ba a karban tadlisin shi sai in ya bayyana baya ga waɗannan akwai su ibn Uyayna su ibn Jurayjin su Humayd ibn qawi su Abu Zubair al-Makki duk waɗannan mudallisai ne zamu ga mu insha Allah a ƙarshen darasin yadda aka raba tabaqat su zuwa gida biyar kamar yadda Ibn Hajar ya tafi zuwa gare shi a cikin littafin shi tabaqatul mudallis wani dan karamin littafi wanda ya gina shi akan littafin uh, asma'ul mudallisin na al-imam al-ala'i uh, wanda malami ne ga malamansa kamar kaka yake gare shi a ilimi duk ya faɗa haka a cikin muqaddima sannan ya raba su zuwa gida biyar zamu zo mu ji a uh, a ƙarshen darasin nan insha Allah to da haka ire-iren waɗannan duka mudallisai ne Sufyan ibn Uyayna Sufyan al-Thawri ibn Jurayj al-Imam az-Zuhri duk waɗannan suna yin tadlisanci haka irin su Humaydin al-Qawi su irin su uh, Qatada ibn Di'amat as-Suddusi irin su Abu Zubair al-Makki Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus duk waɗannan kan tarajim din su zaka ji an ce suna yin tadrisi zaka ji kuma ana ana magana a kansu haka al-Hasan al-Basri al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri haka Muhammad ibn Sirina duk waɗannan suna yin tadrisi ce Allah ya gafarta musu uh, sai ce uh, wa dhammahu shu'batu wake wa fattishi yace ka dinga bincikawa ka dinga bincika isnadojin su dan samun ko sun sarraha a wani waje idan suka ce an to ba za a karba ba sai an bincika ko sun sarraha to irin nasu bukhari da muslim musamman su zaka tara akwai inda aka samu sarrahawa ko dai a cikin littafin ko a wajen shi sai zama bukhari ya ainihin zaɓi wannan riwaya ta zo da lafazin anni saboda wata latifa ko wata nukta ko wata hikima ta fiqhu dake ciki wanda ta yi riwaya da kuma tasrihin ba ta shi amma sai zama a kai yana maka ishara kan wannan riwaya duk da ka ganta anan da siga ta an to ina da masaniya tana nan cikakkiya a wurin gaba ba zai ga maka ba kai ka ma yace wa zammahu shu'batu dhurrusu shu'ba bin al-hajjaj abul bisbab albasari babban malamin nan durru wanda kafafun shi suka tsaye a cikin ilimi din nan zamma ya kyari yayi kyara yayi Allah wadare yayi tir da harkar nan ta tadlisi bayan shi haka Abdullahi ibn Mubarak shi ma yana da kyama kwarai akan tadlisi Abdullahi ibn Mubarak haka Sulaiman ibn Dawud al-Minqal duk waɗannan da irin su ire-iren su da irin su Imam Malik haka al-Imam Waqi' Eh, alwaqi Bin al-jarrah shi ma yana da kyama haka limamu a cikin littafin tarihul islam shi ma yi maganganu da suke nuni zuwa ga ƙyamarsa ga tadlisanci kyama muguwar kyama cewa tadlisanci bai dace ba wadunahu at-tadlisu lish to bayan tadlisul isnad wanda shine cire sunan mutumin da jona kanka da na sama da shi wanda ka yi zamani da shi kuma ka taba rewa daga gare shi sai kuma akwai tadlisu shewa yin rufa-rufa akan su mazajan. ba tare da ka ce shi ko wasani la menene mai ke cewa a cikin bai kuriya la yusfiquhu lakin yusif awsafahu bima bihi la yan'al to shine irin wannan ba zai cire sunan malamin ba amma zai kawo shi da wani sunan da ba za a gane wane ne shi an yasifa sheha bima la yu'raf sai siffanta malamin da abinda ba a san malamin ba bihi da wannan siffar wa shi wannan bi maqsadin yakhtali munin sa da rashin munin sa ya bambanta da gargwadan manufar da ta sa yi haka suna yi saboda rauni suna yi saboda burgewa suna yi saboda jarabawa suna yi saboda talwin da sauransu to kowanne gwargwadon irin dalilin da yasa kai haka gwargwadon hukuncin da za a yi mishi wanda ya ɓoye canza sunan malamin shi saboda raunin malamin to za a mai hukunci akan wannan ya nashi ya fi muni wanda yi saboda kaza shi ma saboda kaza wanda yi saboda malamin yaro ne shi yana ganin ya girme shi bai kamata a ci sunan shi a da shi ba wani kuma saboda bambancin ma ra'ayi ko mun gane kamar yadda Bukhari yayi da aka ce yayi Muhammad ibn Yahya Bukhari bayan bambantar ra'ayinsu ya riwaya daga gare shi amma baya fadan shi da za a gane shi yana cikin sahih Bukhari karanta tarjuma a cikin littafin Siru Alamin Nubala ta shi al-Imam Bukhari haka kamar yadda aka samu gashi dai ambata mana ma cewa Khatibul Baghdadi shi ma yana yin irin wannan abu Khatibul Baghdadi fa sharruhu lil mafi muni a cikin tadlisul shuyukh shine libba'as ka boye sunan malaminka saboda rauninsa kaga ka ɓoye asalin abin da zai sa auku tarihi kenan wastisghara ko kuma dan kana ganin yaro ne karami ne kai a ce wannan shine malamin ka kai kuma ka tirsa su zuwa ga riwaya gare shi kamar yadda aka samu al-Imam al-Harith ibn Abi Usama Harith ibn Abi Usama yayi riwaya daga Ibn Abi Dunya amma da yazo sai dinga canza sunan ibnu abid dunya din saboda yana gaba da ibnu abid dunya sai ya dinga canza shi wa kal khatib haka nan al-imam al-khatib al-baghdadi abu bakr shi ma yayi riwaya daga khallal abu bakr bin khallal wata ne sai ya ce haddathana muhammad bin talib wata ne ce haddathana abu bakr bin razi wata ne ce haddathana kaza ya dinga canza sunan har wajen kala biyar dina na cikin littafin sa eh, abin nan eh, eh, tarihi madinatul bagdad da sauransu shi kuma yana yi ne yuhimu istiksar dan a dinga tunanin malaman shi suna da yawa fiye da yawan da suke da shi ga wannan shi sa duk sai suka kyamata abin suka ce wannan ai a tashabbu ne bi malami wata maimakon a ji riwayar duka daga malami ɗaya ne sai ya canza sunan malamin zuwa salo biyar salo shida dan a ɗauka riwayar daga malamai daban-daban daban ne haka abu nu'aymin al-asfahani mai hilatul auliya da tarihu asfahana da da littafai da sauransu wannan babban malami shi kuma yakan ce haddathana a ijaza ko mun gani hadisi ma wani nau'i ne na tadlisi cewa haddathana a ijaza har wasu malamai suka bi shi akai daga bayan malamai suka tabbatar da cewa wannan bai dace ai haka ba wa shafi'i athbatahu bimarra shafi'i shi kuma asbatahu ya tabbatar da yin haka bimarra lokaci guda yace an samu sau daya ya ya nuna cewa hakan da suke yi idan sun yi ne dan wato jaraba ɗalibansu to ba ko da ga ko ɗaliban suna iya sanin duk inda aka canza sunan malami zaka gane shi a nan ne har imamu zahabi yake ba labarin irin tattaunawar da suka yi da da shi da ibnu daqiq al-eid sun gamu da malam ibnu daqiq al-eid sai dinga mai tambaya in an ce wani dan wani mai ake nufi ce ai wani ne in an ce kaza kaza mai ake nufi ai wani ne ibnu daqiq al aid har ya ji dadi ce le wannan matashin malami to yana da sha'ani a nan gaba ma'ana ya jarabta shi da ire-iren wannan cewa to idan da jarabawa ne babu laifi ko mun gani malamai sukan halatta yi wasu abubuwan da asali ba su halatta ba dan jarabta dalibai alal misali bai halatta a rubuta qur'ani a rikita ayoyin shi amma ya halatta a ba ɗalibai masu hadda ko koyon karatun qur'ani rubutun qur'ani a caccanza ayoyin a ce su gyara su da aka ko za su iya ko a canza dugu ko wasani a ce su gyara ina fata mun gane ko a a cire wata aya a mai da shi eh, mai za a ce blank ko a ce fill in the blank da ayar take wajen kaga duk an yi ne dan a jarabta goge wasu haka kuma a ba su dama su yi karatu kamar wanda zai yi kamar suna biya kamar musabaka ko musaffa a aji a ce duk wanda ya riga ɗayan gamawa ko ya fi ɗayan ƙarfin hada za a ba shi kaza duk wannan ya halasta don jarabawa wanda asali ga halasta ka yi shi ba don karatu to haka anan ma malamai suka halasta don jarabta kultu ni malam zainuddin raƙi sai na ce wa sharruha aku taswiya mafi sharri mafi sharri a cikin su shine aku at-taswiya wanda ake cewa tadlisu taswiya shi yake nufi da nan tadlisu taswiya shine wanda mutum zai daidaita fika da fika ya goce wanda yake tsakankanin su mai rauni a can cikin isnadin ba kan gabar da shi yake ba in ana tunanin zai ma kudi akan malamin sa sai zama malamin shi amintacce ne malamin malamin shi da'ifi ne malamin wannan malamin shi kuma fika ne to sai ya goce wancan eh, mai raunin sai ya zama kawai fiqat ne haka ga sunan burcik kamar yadda bakke su dan wali yake to wannan shi ma malamai sun zargi shi irin sa Imam Shafi da irin sa Abu Dawud da sun zargi ire-iren wannan aiki bayan wannan akwai kuma wanda ake cewa tadlisul qat'i akwai tadlisul qat'i akwai kuma tadlisul khafi tadlisul qat'i shine sai malami yace haddathana sai shiru to a cikin shirin nan da yayi sai ya faɗi sunan wanda ya bashi a zuci sai kuma ya bayyana suna na gaba <laughs> ya gona kuma masu yara mun gane duk wanda sai da din suka gano su kamar Hushaym ɗin can an ce yana yin haka ɗalibai tare nan suka musu ce mushi alaga ta malam dan Allah yau kakka mana tadisi muna so ka ba mu hadisi ne lafiya yi to shikenan ba ku don in yace haddathana sai a ga dan yi shiru to a daidai wurin zai faɗi wani da'ifi a zuci sai kuma ya bayyana wani amintacce sai zama biyun su suka ba shi riwaya yana da malami amintacce yana da malami mai rauni zai gwama su to sai ya faɗi mai raunin a boye wasu na ganin kamar aibi ne a ji labarin sun yi riwaya daga mai rauni kuma sun buƙaci zuwa gaba da riwaya kamar yadda muka ambata malamai sun tsaya sun yi aiki sosai akan mudallisai aiki na baya bayan nan wanda yake kuma abin dogara shine na al-Imam al-Hafiz Muhammad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah shi littafin tabaqatul mudallisina wanda ya kawo sunayen mudallisai a cikin mutum 152 ya raba su zuwa tabaka biyar kamar yadda ya ambata ya gina littafin akan littafin al-Imam al kafin shi da bayan a akwai wanda suka yi su dina da Asma'ul Mudallisin haka al ibnu Ibn yana da Asma'ul Mudallisin haka shi kanshi shi imam al-Ala'i din sanan kuma malamai a can baya a cikin littafansu na Tarajim su Ibn Abi Hatim su ibnu Adi su Daruqutni da ire-iren su duk suna faɗa wani kaza kaza yana wa wani kaza kaza mudallisi ne mai tadlisi iri kaza tunda su ma waɗannan na bayan tun daga can suka yi intiqai suka ware su zaka sai raba su na farko akwai tabaka ta ɗaya, ko kuma martaba ta ɗaya kamar da ya kira su al-martabatul ula min al-mudallisina shine wanda aka same shi da tadrisi ɗan kankani wanda wannan dan kankanin nadiri ne bai sa aka yi wani hukunci akan shi mai zafi ba an same shi da guda ɗaya ko biyu shine kamar irin wancan na Abu Nu'aym al-Asfahani da ire-iren kamar Yahya bin Sa'id al-Ansari yana yin ɗaya biyu ɗaya biyu a wannan gabar al-Imamu Ibn Hajar ya kawo mutum 33 masu irin wannan matsala mutum 33 sai kuma al-martaba thaniya ita ma ya kawo mutum 33 akanta wanda ita ce man ihtamala tadlisahu al-a'imma wanda malamai suka yi jure suka kauda kai akan tadlisin shi yana yi yafi na wancan yawa amma sai aka hakura saboda alherin shi a wajen riwaya yana da yawa ilimin shi na da yawa idan aka ce ba a su za a iya samun matsala shine kamar wane kamar irin su Sa'id ibn Abi Aruba kamar su Sufyan ibn Sa'id al-Thawri Sufyan ibn Sa'id al-Thawri malamai sun yi itimalin tadlisin sa haka Sa'id ibn Abi Aruba saboda an bincika an ga tadlisin nasu idan aka ki shi to za a yi ilimi da yawa kuma ba sa yi saboda irin waɗancan ra'ayoyi na na na na abin nan na na na rashin gaskiya ba sa yi sai daga fiqat ba sa yi sai daga fiqat su sai a yi ikimalin su sai a karbi riwaya akwai wanda kuma ba tallitin za ki kimali ba a ana kimalin saboda karfin ilimin su amma tadlisin su ba a yi kima da shi kiyaye kaman qatada bin eh, di'ama bin qatada as-suddusi wannan malami saboda aya ne a wajen ilimi amma yana yin tadlisi mara kyau makahu aka yi shi kamar da aka bada labari makahu amma Allah ya mashi tsabaragen kwanya ta ban mamaki shi da ya zo na abun zuhuri kwana da kwanaki yana ma zuhuri tambayoyi zuhuri na bashi amsa yana mai tambayoyi yana ba shi amsa sannan sai ce mishi kai baka wannan wai kai anya dai ba bata lokaci nake a kanka ba ko yi min tilawa amsoshin da baka yi sai ce ranar farko na tambaye ka kaza ka ce ga amsa shi bayan sallah azhar na tambaye ka kaza ka ce har lokacin sai dinga faɗa mishi tambayoyin da ya da safe ya ce to waɗannan da safe faɗa waɗannan na ranar sai ce kum kum ya a'ama laqad laqad ahkamta ka kai matuƙa ta shi ka bani waje ya sallame shi kawai ce kai graduate <laughs> to amma yana tadlisi tadlisi wanda yake mai wuyar sha'ani ka shi ba a ihtimalin hikimalin sa amma kamar yadda zahabi ya fara cikin tarjumarsa a cikin mizan da ikdari yake cewa gaba daya ashabul kutubu sita sun karɓi riwaya sun kauda kai akan tadlisancin a cikin tarjumarsa kuma a cikin sayyid alamin nubala yake ƙara sharhi yana cewa baya ga tadlisanci kadari ne yana da ra'ayi na kadariya yace amma dama shi malami in ya zama yana da ilimi ilimi mai nagarta sai aka same shi da wani kuskure kwaya ɗaya ko biyu wanda aka yi tsammanin yayi shi ne dan neman gaskiya ko dan neman wani abu a wajen Allah yace sai a kauda kai sai a faɗi amma ba za a koyi shi sai a kauda kai a ce Allah ya gafarta mishi sai a ihtimalin shi to za ka sai suka yi ihtimalin wannan gaba ko kuma abin nan na uku martaba ta uku ta mudallisai wanda ibnu hadarin ya kawo mutum hamsin a ciki ya kawo gaba mutum hamsin su ne waɗanda ba a karɓa sai abin da suka yi tasiri waɗannan su asalin gama garin yan tadbis wanda za a ce su ba za a karɓa ba sai in sun sarraha irin su abu zubair al-makki ya kawo su a wannan gaba irin su isma'il ibn ayyashi irin su habib ibnu abi thabit irin waɗannan to su ba a karɓar tadlisin su sai abin da suka sarra tadlisin su yana raunta magana sai kuma waɗanda suke tadlisi alif du'afa wanda da zarar an ga sun tadlisi to alama ne akan isnadin mai rauni ne sune kaman baqiyatu dan walid din da kuma al-hajjaj ibnu arta ya kawo su a matsayin misalai Eh, ya ina faɗan ɗaya ko biyu ne daga cikin irin mutane da ke cikin ɗabaka in ka je ka rubuta sabon naka duk irin su ne eh, eh, waɗannan guda biyu baqiyatu dan walid da alhajaji hajjaj ibn arta suna tadlisi daga du'afa da in kaga an din su to me matsala ce su ne mataki na hudu kenan martaba ta hudu ta mudallisai alladina yudallisuna an du'afa su ne mutum goma sha biyu haka ya kawo su mutum goma sha biyu na fata kuna haɗa jumla sai kuma mataki na biyar su ne waɗanda dama can suna da wani rauni su kansu daban kuma suna yin tabbisi. wataƙila sayi'ul hizri ne wataƙila maturuki ne wataƙila kaza ne wataƙila mugaffali ne kuma sai ya ƙara da tabbisi, wato shege da hauka ke kuma gane yamma yana da wata matsala sai kuma ya ƙara wa kai wata matsala Za ka shi ko ya sarraha dama yana da matsalar da ta hana karba in ko bai sarraha ba to an samu matsala biyu kenan sai a ce to ga ga kaza ga kaza kuma ga hauka ga kuma kaza ko irin waɗannan ya kawo mutum 24 irin su kaman al-haytham bin abi al-haytham ibn abi kaman al-hasan ibn umara kaman abdullahi ibn lahi'ata al-qadi kaman Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'um al-Ifriqi wannan dukan su suna da rauni dama can ko suna da ikhtilafi ko suna da matsala akwai question mark akan su kuma suna tadlisi Abdullah ibn Zaid ibn An'um al-Ifriqi malaman hadisi sun yi tarakumi akan shi da cewa mai rauni ne haka al-Hasan ibn Umara ana ma tuhumar shi da kera hadisai haka alhaitham ibn ali malami ne wanda yake eh, mai rauni yana da sakaci malami sun yi magana akan kai shi ibn lahi'a matsalar shahararriya ce ko abdullahi ibn lahi'a ta alqadi al-habrani al-misri rahmatullahi ala al to waɗannan su ne matakai guda biyar da ibn hadrin ya kawo a cikin littafin tabaqatul mudallisina tabaqatul mudallisin wanda wanda a a yake litafi ne kankani amma mai albarka kwarai da gaske kamar yadda kuma ya faɗa ya ce ya rere shi ne saboda ɗalibai su haddace shi ya zama ka karanta shi ka riƙe duka abin da ke kai ka riƙe shi a matsayin ya zama ilimi naka dan kullu abin da ya kamata mu dinga fahimta ilimi shine abin da ka riƙe wanda ke cikin littafi kamar yadda malamin Malam Albani yake faɗa Allah ya gafarta mai sunan shi karatu ba ka da baka da authority kan shi ko mun gani sunan shi karatu eh kaman kuma misali a ce arziki shine ka da ka samu arziki wanda ka mallaka suna cikin aljiyunka ko suna cikin account ɗinka ko suna cikin ka ko ka wannan shine arzikinka ko amma kuɗi da ke gari ba ko ake da su a ƙasar ku wanda ake ta faɗa GDP kaza wane ne wannan sunan su dukiyar ƙasa eh ba naka bane ko mun gani kuma fahimta ko yanzu misali cikin eh, cikin gaskiya da wadda suka take da kankama kamar gidaje sai ko je kan alfari kana cewa ai an gumbu duka mun yan gidaje ne wallahi kuma kai baka da ko daya ko mun gani ko ka dinga yin da yan mata da inda ka zo tsaya bakin wani gida ka kana kana selfie a kofar gidan kana kana sandawa a facebook a kaga ba arzikin ka bane ko mun fahimta kuwa to haka in kana tunanin ka da littafai duka a cikin su akwai duk waɗannan karatukan ai suna nan a cikin littafai da ina da su amma kuma kai duk baka rike su ba to har yanzu bai zama ilimin da ta mallaka ba nan ba za ka iya shiga ka fita akan shi ba kuma wata wani abu kankani zai faru sai zama ka ka ka ba kanka kunya kai ma ka ce wannan abu wallahi ya kamata a ce na farike shi ba dan islamiyya ma sai nemi yan mata ne musu wujuji da kai a wannan yanayin da komai gashi nan arhaban za mutane suna iya samun shi ba ba sai ta hannunka ba Allah ubangiji ya samu dace ina ina gani ya kamata eh, mu saurara a da kan gaba ne sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum